الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawa da wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul wato isra kuma muna kan aya ne ta sittin da biyar insha Allah kafin mu ci gaba akwai tambayoyi tambaya na farko da ta malam Allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana malam menene hukuncin yi wa mata tarawihi a cikin gida na idan mutum shine mai gidan kuma ba za a wofantar da masallaci ba ya halatta ya jama tun sa sallar tarawih ba dai kawai abin da ake yi shi da in shi da matar shi ne ta tsaya a bayansa idan yana da 'ya'ya maza su tsaya a bayansa sannan 'ya'ya mata su biyo bayansu ai kaji manzo Allah yana tashi a goman karshe wa za ahlahu wa ahaya laila yana rayar da daransa yana kuma ta da iyalansa duk wani wanda ya kai matsayin ayi sallah da shi manzo Allah yana ta da shi ayi a cikin gida dan haka ba laifi bane idan mutum da matarsa kuma ba za a wofantar da masallaci ya zama ba kowa ba kowa ya share ya koma wajen matarsa ayi sallah inda ba za a yi wannan ba akwai waɗanda za su tsaya su raya masallaci babu laifi dan kayi sallah da matarka wato a cikin gida ko da iyalan gidanka kuma babu laifi in ka dawo a in ka shigo masallaci ba laifi wacce ta bi kowa iya karatun alkur'ani ta ja ya sauran yara ƙanana su mutu sallar tarawih saboda manzo Allah ya taɓa naɗa wata ta ja sallah a cikin gidanta wannan ba laifi bane amma cewa mata ba naka bane kawai a ɗauko kawai liman ka zo kana jan su wannan kan ba mu da shi ba amma magidanci mai gidan ya halatta ya tun su sallah amma nan ma kada a wofarantar da musallaci. tambaya ta biyar ya halatta mutum ya amsa sallama ko ba shi aka yi wa ba yato eh ban gane ko ba shi aka yi ma ba inda an ce assalamu alaikum ai yana ciki Tunda cewa aka amincin Allah ya tabbata akan ku ba akan ka ba kaga kenan kana ciki to da kai an yi sallama har da kai sai amma za a ce ban da kai a ce assalamu alaikum ka ce ban da kai ai ba cewa kai assalamu alaika ba kuma in an ce alaika ma har yanzu za a ce kai din ma kai ne shi ma shi din ne wanda aka ce alaika to haka ka amsa sallama idan amma an sallama ko da ba da kai aka yi abun nan ba tambaya ta uku yake cewa malam ina da juna biyu azumi yana ban wahala to malam ina haihu zan rama ne ko ciyarwa zagi ramawa zaki ba maganar ciyarwa ake yi ba akwai wasu fatawoyi da ake ta muku cewa wai mace mai ciki kawai a ah, tafiyar wannan ba gaskiya ba ne abin da ya tabbata shi ne ta sha ruwa saboda ba ta da lafiyar tana jinyar juna amma idan ta haihu ko in ta gama shayarwa to za ta rama wannan azumi waɗannan su ne marasa lafiya a cikin sha'anin eh, rayuwa don mai ciki ba ta da lafiya ita ma mai shayarwa ma ana kallanta kamar larura ce kuma duk wata larura da za ta gushe to hukuncinta shi ne a rama azumi bayan ta gushe amma duk matsalar da za ta zama ba mai gushewa ba ce to ciye su ake kamar tsufa babu ranar da za a ce tsufa ya gushe kuma ya dawo yaro ya yi azumi ba zai yi ba haka ne ko yauwa saboda haka duk marar lafiya ana tsammanin zai warke to idan larurarsa ta kauya warke rama azumi ake ba cikin fatar wannan shine gaskiyar magana sai ne wannan tambaya na cewa malam Allah ya karba amana ibadunmu amin malan tambaya ta ita ce wato kamar tambaya ta ita ce kamar ina so in karanta alkur'ani juz'i wato guda biyu amma juz'i biyu nake so in yi wato in yi sau biyu malam tambaya ta ita ce a nan zan iya karanta misali suratun nas wato sau biyu sai in je sura ta gaba ita ma in yi sau biyu maimakon in je in sake dawa ya ce Allah ya kara ilimi mai albarka to me za ba za ka je ka dawo ba saboda in kaje kama ka za a yi za a hana ka dawa yana ma ba abin tambaya ba ne saboda haka babu wani abu da zai faru idan ka karanta daga misalin amma inda juz'i biyu ne zuwa nas sai ka sake kunwa ka dauko daga amma ka sake saukowa in haka kake so sannan babu wani laifi dan ka karanta amma sau biyu sannan ka sake karanta wannan zai sau biyu har kai so nas amma idan ka ɗauki wannan abin da ka shirɗanta mu kanka wata ibada ce ta musamman to bai yi ba saboda manzo Allah bai koyar da alkurani da hakan ba an koyar ne da ka ɗauko ka sauka amma cewa za ka ta maimaitawa da niyyar wai cewa wannan babu shi don haka abin da ake so shine ka ɗauko karatu idan ka zo na ka koma to sai ke inda dama Allah ya ce wala kad atina ta sabu min al masani al masani shine abin da ake maimaita shi kuma qur'ani shine ake maimaita shi babu lazi kai haka amma wai in ka karanta sura sai ka maimaita ta sau biyu in ka dauka wannan maimaitin wata ibada ce ta daban to kamar ka zo da wata sabuwar shari'a ce ta daban wanda kuma babu da haka abin da ya zama alheri shine ka karanta ka sauko ka sake koma wannan shine abin da magabata suka sani sannan kuma ba a yi mashi Allah kamar wayo misali ka dauko daga sabbi ka karanta zuwa nashi sai a ce ka karanta izu guda sai ka ce to bari ka yi shi sau 16 yanzu ka samu saukar alkur'ani kenan a ba yadda da wannan bashi ba amma dai kana da lada sai dai sauran zuka 59 duk baka karanta su ba guda ɗaya kake ta maimaitawa don haka baka saukar alkur'ani ba da amma ka karanta izu ɗaya har sau sittin amma wannan ba saukar alkur'ani ba ne ko ku gane ba ne ba saukar qur'ani ba ne shi illa iyaka ka karanta izu sau 60 ne an gane to baya ɗaukan izu 60 na alkur'ani saboda akwai izu hamsin da tara duk baka karanta su ba ko ka karanta su ba karanta su ba don haka baka sauke alkur'ani ba amma dai ka karanta izu ɗaya har sau 60 ba za a baka ladan saukar qur'ani ba na fata amurinta. yana cewa tambayarsa ta biyu malam a taimaka a bani wasu wato addu'o'i ko wasu dafa'i ko hikimomi da idan ina karatun Alkur'ani. ina kuka ina shiga ina ina shiga yanayi na tsorata da wato da kaskantar da kai sosai yana neman abin da zai taimaka mishi ne ya karatun alkur'ani yana zubar da hawaye to akwai abubuwa shi kuka malamai sun ci ya kasu wajen gida goma kuka nau'i goma ne nau'i na farko a cikin kuka akwai kukan da ake kiransa buka'ur rahma wato kuka na tausayi shi ne wanda annabi ya yi shi lokacin da ɗan shi ibrahim ya rasu an ga yana zubar da hawaye suka tambaye shi har kai ma ya rasulullah kana kuka sai ce wannan hawaye na rahama to akwai irin wannan kukan buka'ur rahama akwai kuma buka'ul khawfi wal khashya akwai kuka wanda ake yin sa dan tsoron bala'in azabar lahira da kuma girman Allah to wannan shi ake nema ka yi shi a wajen karatun alkur'ani akwai buka'ul mashabba wa shauq shi na irin wadda samari suke yi idan wacce yake nema an hana shi an aurar da ita an ba ma wani wannan buka'ul ma'abba ne wa shau ba kuka ne na Allah da annabi ba ciwo ne na zafin soyayya an ragu kuma bare sake ganin ta ba an yi ne wani ya ɗauka ya tafi wannan sai ga wani ya barke da kuka to wannan kukan na mahabba ne ba ruwan Allah da wannan kukan naka kawai shirme kake yawa akwai na hudu buka'ul farah wasurur kukan da ake saboda farin ciki a maka kyauta ba ka tsammani babbar kyauta da ta wuce kai a rayuwarka ba za ka taɓa samu, wannan abun ba sai ga wani kuma ya siyo shi ya baka kyauta misali yanzu a ce baka da ko keke sai wani ya sai mota marsandi ko jeep sai ya baka sai ka ji kawai hawaye ya zubo maka wannan wannan buka'ul farahi ne wasu kuka ne na farin ciki an gane akwai kuma buka'ul jaza shine kuka na gazawa Wanda misali yanzu kuna faɗa da wani anyi-anyi a raba ku ka ce baka yadda ba sai ya zo ya dinka kirkirba maka naushi har ka faɗi ƙasa to sai ka zo kana kuka wannan kukan shi ba na gazawa ne ka riga ka gaza ka sare ya fi ka ne kawai wannan kukan ba a amfani da shi shi ma ku rage kabarorin da na shida akwai buka ulhuzun kuka wanda ake yin sa dan bakin ciki ka rasa wani abu a rayuwa ba yadda za a yi wannan abun ya dawo wannan shi ma kuka ne na takaici na bakin ciki yake faruwa sannan akwai na bakwai shine wato alkhawru shi shine kuka na ragwanta wanda wani yake dan rauninsa abu kaɗan kawai sai fashe da kuka ya ta ihu ana cewa ka yi hakuri abin da bai kai ya kawo ba ana samun irin waɗannan mutanen sana abu na takwas shi ne akwai buka'un nifa shi ne kuka na munafurci eh, kamar yadda wani ya tara nerori an gane ya tara kuɗi ya tara kuɗi baya ci baya sha ya'yansa da matansa duk suna so ya mutu sai kuma kawai sai ya zo ya mutu sai suka zo suna kuka kukan munafurci da wannan suna son su samu kuɗin ne kawai ba kuka ne na Allah da annai ba an gane saboda yanzu za su ci gado amma in ba su yi kuka ba za a ga kamar wasu damu ba sai kawai ya barke da kuka ya ce ya shiga uku nan kuma murna yake wannan kuka ne na munafurci sai kuka na tara ana kiransa buka'ul wato musta'ar shine wani kuka ne na aro shi ba kuka ne na Allah da Allah ba aro ake yi ko kuma a biya ka kai kuka larabawa suna yin irin wannan har ma wani in zai mutu sai wasiya ya ce wane ne zai yi masa kuka idan ya mutu larabawa suna yin wannan idan ya mutu wane ya kuka to a nan kasar kamar da mata suna da irin wannan kuka za su kama za su tafi ta'aziyya sun yi layi kowa tana mita akan hanya amma in an yi kusa da kofar gidan sai a nada mai kuka sai ta fashe da kuka sai sauran su karba wannan kukan duk ba na Allah da annabi bane ana yin irin wannan kuka kuka na goma shine buka'ul waqa' an gane a shi irin wannan kuka shi ne kukan da mutane suke yi ko a gaban malami don ya farfaɗi wasu abubuwa kai wani kawai ya tsire ta kuka shi ma irin wannan kukan wasu malaman suna kallon sa yana da amfani an gane wannan shi ma yana da ɓangare guda biyu akwai kukan da kawai mutum ne zai ga wasu suna kuka shi bai san dalili ba kawai shi ma sai zo tsuguna sai samu kuka tare da su wannan suna daukar da kukan sakarci ba ya kamata sai ta san abu domin kamar yadda sayyidina Umar ne zai samu Abubakar da manzo Allah suna kuka shi bai yi kuka ba sai ya tsaya yana tambayar sai yake cewa me yasa ku kuka ku ga mun abin da yasa ku kuka idan kun cancanci in taya ku kukan sai in taya ku in na kuma bai cancanta ba kawai sai in kyale ku kutai dan ban san me yasa ku kukan ba to akwai kuka kawai mutane za su rinka yi tare da wasu an gane saboda shi ma kar a ce bai yi kukan ba waɗannan su ne nau'o'in kuka amma kukan da ake son ana karanta Alƙur'ani guda ɗaya ne shine buka'ul khawfi wal khashya kuka na jin tsoron Allah da tunanin ina za ka koma wannan shi ake da bukata to idan shi kake tambaya cewa shi kake son karin tsaye in ana karanta alkur'ani ka samu kuka don tsoron Allah to akwai abubuwan da suke jawo shi sai ka saurara idan kana da waɗannan abubuwa to idan ba ka da su kuma sai mu gaya maka to abin da ya hana ka ka samu waɗannan abubuwan abu na farko da yake sa ka samu kuka don tsoron Allah da bin Allah shine sanin Allah idan ka san Allah ka san girman ka san buwayarsa ka san azabarsa ka san rahamarsa to babu shakka in an tako maganar azaba wacce Allah ya wa'adi zai sa ka kai kuka abu na biyu shine qira'atul qur'an karanta alqur'ani yana sa mutun ya kuka idan ya samu sanin Allah wannan yasa dan Mas'ud lokacin da yake karanta alqur'ani a gaban annabi annabi yake karatun ya isa haka dan abdan masa'ud domin a lokacin idanuwan manzo Allah sun cika da hawaye yana zubar da hawaye ya ce masa ya ishe ka ya ishe ka haka saboda ya kai ga yadda manzo Allah yake kuka dan wannan abu na uku da yake sa ka ji kuka shine kasratu zikrullah idan ka zamanto kai bin yawan ambatan Allah ne to zuciyarka za ta rinka laushi duk lokacin da wani abu ya taso na tsoro wanda ya shafi lahirarka to za ka rinka iya zubar da hawaye amma in baka da wannan to ba za ka yi abu na hudu shine al-iktaru min taat yawan ayyukanka na da'a suna sa duk lokacin da aka ambaci lahira ko aka ambaci girman Allah zai sa ka kai kuka abu na biyar shine tazakkurul maut yawan tuna mutuwa yana sa mutum ya kuka idan mutum ya zama to zuciyarsa a kekashe ne to ba zai tuna mutuwa ba ba zai yi kuka ba abu na shida shine aklul halal cin halal shi ma yana sa ɗan adam ya rinka yawan kuka don tsoron Allah ko a cikin sallah ko shi kadai ko kuma dai a yana karatun alkur'ani abu na bakwai shine ibti'adul ma'asi idan mutum ya zamanto kullum bai kusa da aikin sabo to zuciyarsa tana da kokarin ta kawo masa kuka don jin tsoron Allah abu na takwas shine sima'ul mawa'iz jin wa'azi yana sa mutum ya kuka da yawa wasu idan an yi wa'azi wa'azin ya zama mai tsoratarwa to suna abin nan suna zubar da hawaye abu na tara shine tazakkurul qiyamah yawan tuna tashin alkiyama yana sa zukata su rinka kuka idan ana wa'azi ko ana tuno ko ana karanta wani abu na alkur'ani sa'annan abu na goma shine buka'un inda ziyaratul qubur mai yawan ziyartar makabarta dan ka ƙara masa imani to in ya ga kabarurruka da yawa a gaban sa suna kwance yana sa mutum ya zubar da hawaye sa'annan abu na goma sha ɗaya shine at-tafakkuru inda ru'yatun nar yayin da wuta ta kama kamar gobara duk mutane kowa ya rasa yadda zai yi to in ka tuna lahira ka tuna azabar wuta wannan ta duniya ce tana sa mai imani ya kuka ya zubar da hawaye musamman idan ga wani mutum an rasa yadda za a tsamar da shi kuma ga wuta wannan tana sa mutum ya tuna shi Allah abu na goma sha biyu shine addu'a ya ta roƙon Allah ne da zuciyarka mai laushi duk lokacin da aka ambaci Allah zai sa ta sare kuma ta zubar da hawaye domin duk idanun da ya zubar da hawaye don jin tsoron Allah wanda Allah ya ce Allah ba zai kona wannan idanun ba abu na goma sha uku shine wato abin nan attabaki idan baka iya yin kuka ana karatun alkur'ani to kai kukan rashin kukanka domin shi ma wata musifa ce kenan zuciya ta ke kashe waɗannan su ne abubuwan da suke sa idan sun tattaru a zuciyar ɗan adam to in ana wa'azi zai masa amfani idan kuma an yi mutuwa zai amfana idan ya je makabarta zai amfana in Allah ya ambaci wani abu na alkur'ani an gaya masa zai zubar da hawaye kuma wannan rahama ce to sai kuma abubuwan da suke hana dan adam ya zamanto ko an in an karanta alkur'ani baya girgiza shi kuma baya motsa shi kuma baya jin komai saboda ke kasa zuciya waɗannan abubuwa su ma sun kai kamar guda shida ah, abu na farko shine kasratul kalam duk mutumin da ya yawaita magana duk majalisa in an je kai kadai ne mai surutu To wa'azi ba zai rasa ka ba duk yadda za ka kuma ko mutuwa aka ba za ka yi kuka ba ko babanka ne ya mutu sai dai kawai ka mutu ce idanuwan ka tsaya saboda yawan ka ya kashe ma zuciya ya sa zuciyar ta ke kashe kuma kamar yanzu ana samun irin waɗannan ko sun yi ta yawan magana abu na biyu da yake sa zuciya ta ke kashe ba za ta karɓi Al-Qur'ani ba kuma ba za ta yi kuka ba ko da mutuwa aka yi mata shine naqdul ahad warware alƙawari mutum idan ɗabi'arsa ne duk alƙawarin da aka yi ba zai cika ba to wannan ko ka karanta masa alƙur'ani ko ya ga abun wa'azi ba zai masa wa'azin ba zuciya ba za ta sare ba abu na uku da yake sa zuciya ta ke kashe shine kasratu da'ik yawan dariya mutum ko da aka sai kyankyale da dariya ya daga kafa ya buga to wannan ko an masa mutuwa ba zai ji ba kuma ko an masa wa'azi ba zai wa'azantu ba kuma ko wani abin tausayi ya zo ba zuciyarsa ba za ta tausayi ba abu na hudu shi ne kasratul akli yawanci mutum ya zama to yana ta abinci ko da yaushe sai ka tura ka ci da safe ka ci da sha biyun rana ka ci da yamma ka ci da daddare sannan in ka zo kwanciya kuma sai ka ci to kaga wannan shi ya zama abdul ne zuciya ta mu da haka wannan duk wa'azin da zaka masa ba zai raka shi ba kuma duk abin da ya gani na tsoro ba zai tsorita ba duk abin da aka ambata na girman wuta da bala'in musifa ba za su sa shi ya kuka ba shi yasa ma in ya ga mutane suna kuka dan ana karatun Qur'ani ko dan an faɗi wani abu sai ya ta mamaki wai me ne ma saboda zuciya ta riga ta abin abu na biyar shine kasratu zunub yawan zunubai suna sa zuciya ta kekashe ba za ta yi kuka ba sa'annan abu na shida da suhbatu su munanan abokai idan abokanka yan iska ne da barayi da masu shan wiwi da shaye-shaye da kwaya da sauransu to babu ranar da wai dan an mutu za ku yi kuka ba zai yi ba sai dai ku yi ta shakiyancin ku kawai ina fata an fahimta to waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke kawo hana kuka din akwai qaswatul qalb sai kasar zuciya akwai kuma aljahalu bil ma'ani alquran mutun ya jahilci ma'anonin alqur'ani ko a sallah ake karantawa sai ji baya jin komai dan bai san maganar da ake da shi ba kuma bai san me ake gaya masa ba waɗannan duka suna daga cikin wato abubuwa da suke hana samun kuka idan ana karatun alkur'ani amma waɗancan abubuwa da muka ambata guda goma sha uku wanda su suke sa zuciya na ƙarshen su shi ne ka san ma'anar alkur'ani hankalinka ya fahimci alkur'ani ya zama yana fahimtar sa sa'an nan kuma ka rinka haɗawa da roƙon Allah Allah ya sa zuciyarka ta zama to mai kushu'i da jin tsoron Allah waɗannan su ne abubuwa da suke rataye da nau'in kuka da kuma abin da ya shafi wato eh, abin nan a zuciya ta tare da rinka yin kuka ku ta'ala alam za mu ci gaba na karanta mana malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace inna ibadi lalle bayina wannan aya ta zo ƙarshen wato magana da shedan yake da kuma Allah yake gaya masa magana idan baku manta ba ya roki Allah akan cewa a. Allah din ya bashi dama kuma Allah ya ce ya bashi dama ta wasu hanyoyi sai ya ja mutane ya iya kai su duk inda zai kai su wajen halaka to amma kafin ya tafi bayan Allah ya ce masa ya tafi sai Allah ya ce masa inna ibadi lalle bayina fa wato salihan bayina nagartattu laysa laka alaihim sultan ba ka da wata hujja wato akan su wannan ikhbarun bi ta'yinillahi ta'ala ibadahul mu'minin wannan Allah yana ba da labari ta yadda ya karfafi bayansa mu'minai ya tsarkake su kuma ya kange su daga cin abin nan daga samun damar shedan don haka ya gaya masa ya ce to bayi na dai nagartattu babu yadda ka iya da su duk wannan damar da aka baka bayin Allah salihai shedan bai isa ya halakar da su ba saboda suna tare da Allah kuma sun rike Allah kuma Allah suke bauta ma da haka shedan Allah ya musu garkuwa ya sha makance tsakaninsu shi yasa mala yake cewa anan labari Allah yake bayarwa ta yadda ya karfafi bayan wato bayan muminai cewa shaidan bai isa ya ci nasara a kansu ba wa hirzihi iyahum kuma sannan Allah yana nuna mana cewa ya kiyaye bayansa salihai gartattu nan ya ba su wuƙaya ya kuma ba su kariya wa hirasatuhu lahum sannan Allah ya ba su tsaro gare su shi mina shaitanin rajim daga shaitan abin jefewa wanda da ya samu wannan falala daga wajen Allah Allah ya karfafe ka da bin da imani da tsayawa akan dokokinsa sannan Allah ya sa maka tsaro shaitan bai isa hawo kanka ba sannan ya sa wasu masu tsaro har yanzu waɗanda suke kare ka to kenan kaga bayan Allah salihai babu yadda za a yi shaitan ya ci nasara a gurin hasali ma ko shaitanun mutane idan sun ga bayin Allah na gartattu, to kokari suke su buya haka ne ko mutane da yawa bayin Allah na gartattu idan masu aikin shedan sun gansu kokari suke su buya ba sa son ba su je inda bayin Allah salihan suke wannan yana faruwa ko ba kwa gani yana faruwa sau da ka duk wani shedanin mutum wadda shaidan ya jaye shi to yana jin tsoron gamuwa da bawan Allah na nagartacce ko dai in ya hanke shi daga nesa ya canza hanya kaga kenan Allah ya sa hijabin kuma ya tsare su ko dan uwanka dan adam ya zama batacce ba zai iya zuwa kusa da kai inda kake ba saboda me saboda shiriyar da Allah ya baka da irin tsaron da Allah ya baka da nada ka da yi cikin waliyan Allah ka zamanto salihi nagartaccen bawa to dan adam ma shedani baya iya zuwa gurin da kake saboda ka sai ga wani an ce je gurin wani bawan Allah ma sabi ya ce yana jin tsoron zuwa gaskiya baya son ya da shi saboda shedani ne shi wannan yana nuna maka tsaron Allah akan bayansa nagartattu da haka kenan jama'a ku rike Allah sai Allah ya muku tsaro ya raba ku daga shi shedan din ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa kafa billahi ko ya isa shi Allah wato ya zamanto me ya isa Allah tabaraka wa ta'ala wato ya to shaida ya to abin dogaro tunda Allah ya ce zai tsare su sai ya ce to na isa kuma in zama hafizan ni na isa in zama mai tsare bayina wa mu'ayyidan kuma na isa in zama to mai karfafa su wa nasiran kuma na isa in zama mai taimakon su akan harkar shedan shedan ba zai ci nasara ba akan su an gane ko Imam Muhammad ya fitar da hadisi anan yana cewa qala haddathana Qutayba qala haddathana Ibnu Luhayba Luhay'a an Musa ibn Wardan an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace innal mu'mina la yumdi shayatinahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fi safar wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace shi mu'mini mai imani da Allah wanda ya rike Allah yana korar da shedan ya zama ba shedan din baya kusa da shi kamar yadda ɗayan ku yake korar raƙuminsa idan zai yi tafiya haka shi dan baya son yazo zo inda mumini bawan Allah yake an gane wato kenan mumini ana rike kwakwalwar shedan a juyar da shi idan ya hangi mumini bawan Allah a juyar da kwakwalwarsa ya zama ba zai zo kusa da mumini ba kamar yadda ɗayan ku yake juyar da akalar raƙuminsa ya tafiya inda yake so an gane tare da cewa wannan hadisi isnadinsa yana da wato rauni a wajen malaman hadisi an gane amma dai da haka yana nuna maka cewa yana da ma'ana da irin ma'anar da aya ta zo da shi domin aya ta tabbatar da cewa Allah shi ya gaya ma bayinsa ya gaya ma shaidan bayi da wata hujja akan bayinsa sau da haka kenan hadisin yana da ma'ana amma dai a sanad nashi yadda aka ruwaito shi to yana da a isnadinsa akwai rauni to sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ci gaba da bayyana mana cewa ga wasu abubuwa da Allah yake yin su domin mutane su kalle su a matsayin aya su ɗayanta Allah shi kadai ubangiji tabaraka wata'ala ya ce rabbukumul ladhi ربكم الذي يزدي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ربكم واتو الله شيني أبنجدنكو allazi wanda yuzzi lakumul fulka fil bahr wanda shine yake tafiyar muku da jirgin ruwa a cikin kogi ba tsabar mai iya fito bane yake fitar da jirgi Allah ya ce shi ke tafiyar da jirgin ruwa a cikin ruwa litabtagu min fadlihi Allah ya ce kuna yin wannan tafiye tafiye ku shiga jirgin ruwa ku haye kogi ba don komai ba dan neman falalar ubangiji innahu shi Allah kana bikum rahima ya kasance da ku mai tausayi ne domin Allah ba tausayinsa da rahamarsa ba ai jirgi ba zai dauki irin kayan da yake dauka kuma ya shiga ruwan da mutane ya haye da su ba Allah kadai shine mai rahama shine ya zamanto mai rahama mai tausayi yake tafiyar muku da wannan kamar yadda malam yake bayyana cewa Allah yana ba da labari ne anan an lutfihi bi khalqihi irin tausayi da rangwame da Allah yake da shi wato akan bayinsa Allah yana da tausayi yana da rangwame domin watakila inda wani ne ai zai iya kifar da jirgin a cikin ruwa duk da cewa tayam ki tayam Allah yana nuna wa mutane aya wani lokaci ya kifar da jirgin amma dai babu mai iya tafiyar da jirgi da irin lodin kayansa a cikin ruwa idan ba a rahamar ubangiji ba kuma wata aya ta bayyana cewa Allah yana tafiyar da jirgin ruwa ne a cikin ruwa ta hanyar iskar da ya sa a tsakanin ruwa da kuma jirgin kaga wannan ai Allah ne kadai ya san hikimarsa da yake a wannan guri saboda yanzu dai jirgin ana kallon sa akan ruwa amma shi a wajen ubangiji da nassin Kur'ani ya nuna akwai iska a tsakanin jirgin da kuma ruwan wanda wannan iskar ita ke tafiyar da ruwan a jirgin in kuma Allah tabaraka wata'ala ya ga dama yakan tsayar da iskar kamar inda ya faɗa a wata ayar yana cewa in ya sha'a yuskinir riha fa yazlalna da ala zahri Allah ya ce idan na ga dama zan sa iskar ta sandare to na iskar ta sandare ba na jirgin ba zai tafiya ba sai in tsayar da jirgin a cikin ruwa ya tsaya cak a guri ɗaya idan na ga dama zan yi wannan inji Allah ko kuma in na ga dama in kifar da jirgin duka wannan Allah ne yake yi ba. na ga babu dabara babu wayo sai gawa sai ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa anan mala yace Allah yana bada labari ne an lutfihi bi khalqihi irin tausayin da Allah yake da shi ga halittarsa fi taskhirihi li ibadihi al fi al bahr ta yadda ya fore wa mutane jirgin ruwa su shiga da kayansu su yi tafiya a ciki tafiya mai tsawo da kuma kaya masu nauyi a cikin ruwan amma jirgin bai nitse ba inda wani abu zai faɗo daga cikin jirgin shi zai nitse a ruwan amma kuma ga jirgin yana ɗauke da wannan karkashin kuma bai nitse ba waye ke da wannan Allah shi ke da wannan aikin shi za a ce wannan baiwa ce ta Allah da tausayi irin na Allah da rahamarsa ga bayinsa wa filihi laha kuma da yadda Allah ya kore wannan jirgin ga mai tuka shi da mutanen da suke ciki da kayansu wani lokacin har da dabbobinsu kai wani lokacin har da motoci ma a duka jirgin ya dauko amma bai nitse ba Allah ya ce ni ne wannan kuma ni na hore muku ni na sauke muku kuma ni na tseratar da ku saboda me yace ni masalihi ibadi domin wato bayin su su samu maslaha ta rayuwa saboda idan ba da jirgin ruwan ba wani ba zai iya ƙetare kogin ba saboda bai iya ruwan ba in ya shiga fa in ya fada to komai zai iya faruwa to amma da ra'amar Allah sai ya sa masu fito ka zo ka lo da kayanka kuma ya haye da kai in an hau tudu ka fit da kayanka kuma ka nemi yadda za ka yi wannan rahama ce ta Allah li iftighaihim min fadlihi Allah ne Allah yace nayi musu wannan ne domin neman da suke yi zuwa ga falalar Allah fi tijarati wajen wato saye da sayarwa wato min iqlimin ila iqlimin wanda ake tijara ɗin kasuwancin daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa an gane saboda ka za ga jirgin ruwa ya ɗebo kayan kasuwanci na mutane daga wata ƙasar zuwa wata ƙasar rahamar ubangiji duk kwana da kwanakin da zai yana tafiya a ruwa Allah ya hana jirgin ya nitse kuma kayan ku ya iso a sauke muku kaya ku yi kasuwanci ku ci riba Allah ya ce waye mai muku wannan ba kwaji ne ayin an tambaye ku amsa za ku bayar sai ku ce Allah ne shi za annabi da yazo yake karanta suratul rahman yana cewa ku bi ayi ala rabbikuma tukazziban yace da wani ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa sai suka yi shiru sai annabi ya ce musu a yaya aljannu suka fi ku ba ku amsa mai kyau su kuma aljannu suna cewa babu wata ni'ima da suka karyata kai kuma dan adam an karanta maka ma sai ta tsaya kai zuru kaji gurin yayi zuru ko to ku zo mu tafi wannan duka yana cikin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ya hore muku jirgin ruwa ya dauka muku kaya ku tafi ba tare da nitsewa ba ku yi kasuwanci ku samu kuɗi Allah ya ce innahu kana bikum rahima Allah ya kasance fa da ku mai tausayi ne ai innama fa'ala hadha bikum min fadlihi Allah ya aikata muku wannan ne saboda kullalarsa shi Allah saboda haka yace alaikum wa rahmatuhu bikum Allah ya yi wannan dan falalar da ya akan ku da kuma rahamansa shi Allah tabaraka wa ta'ala to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai dawo ga mutane bayan ya musu ni'ima irin wannan sai ce idan ciwo kuma ya safe shi wa idza masakumud durru وإذا مسكم الضر في البحر ضل فلما نجاكم إلى البر أعرضتم نعم. وكان الإنسان كفورا تبارك وتعالى كما أنا bayan ya kirayi ɗan adam ya nuna masa ayoyi da ikonsa da rahamarsa da tausayinsa domin ɗan adam ya bauta ma Allah sai kuma ya haƙufi wato Allah ya faɗi halin ɗan adam ɗan adam a halittarsa idan gayan halittarsa ne bai samu yaddini ba to yakan zamanto wata irin halitta mai tsaurin kai mai wahalar sha'ani ubangiji ya faɗi dan adam a wasu ayoyi yana cewa kulidal insanu halu'a wato an halitta mutum yana da haɗama mutum yana da haɗama idan dai bai zamanto masallaci sallar da ake karba ba za ka same shi da baba kere da haɗama da haddana kayan mutane dan adam haka yake yana gayansa babu addini to a hakan din kuma idan wani abu yazo ya same shi na rashin lafiya sai ta ihu yana cewa wayo Allah kuma ya cuci mutane wayo wayo kuma ya cuci mutane a gefe guda duk su ya handale ya ƙi ba su amma in Allah ya saukar masa da ciwo sai ya ta kuka sannan idan wani abu ya zo ya same shi wa idza masahu sharru ko na'a bi janibihi idan wani abu ya same shi na rashin lafiya ko na sharri sai zai kwanta a gefensa duk wanda ya zo gaishe shi ce ka sai abu addu'a addu'a addu'a abana addu'a yana tashi ya warke sai ya zamanto ka allam yad'u wato kamar ma bai taba roƙon Allah wani abu ba sai ya koma iya tsiyarsa da ya ga dama aka dan adam ne wannan hali ne na dan adam shi yasa anan Allah ya ce wa iza massakum ad idan ciwo ya shafe ku wani abu wanda ba kwa son ka sai ya shafe ku fil bahari a cikin kogi an gane dalla man tad'una illa iya duk abin da kuka sani kuna roƙon su don su amfane ku za su bace kowa yanzu Allah zai dawo ma idan wani wani abu ya faru yanzu ko a cikin mota kake sai aka ce ba ta da birki kuma ta tsinke a gangara wa za ka fara kira to yanzu ka manta da matarka ka manta da ƴaƴanka ka manta da duk wani abu sai wa kuma sai Allah to inda motar kuma za ta tsaya ka ɗebe ƴan kayanka to daga nan kuma alfahari zai taso wani ya ka cewa direban yayi kokari <laughs> ko ba ka ba a direba yayi kokari kaza da kaza kowa zai tafa dan abin da zai fada amma lokacin da kake cikin musifar abinda duk kake tsammani ko kake kira da kake gadara da shi duk bace maka zai sai Allah saboda haka yanzu idan kana ruwa jirgin ruwa ya kubuce to ba wanda zaka nemi taimakon sa saiwa sai Allah haka kuma idan jirgin sama kake ciki yanzu an taimaka jirgi ya samu problem a sama to sai ayi yaya ba wanda zaka kira saiwa shi yasa Allah yake idan wani abu ya same ku duk abin da kuke kira bacewa yake illa iyahu sai Allah shi kadai an gane amma Allah ya ce na najjakum ilal barri. lokacin da na tseratar da ku zuwa kan tudu an gane a arantum sai ku bujire mu daga dan adam ya samu matsala zai koma wajen Allah daga Allah ya gusar da matsalar kuma zai koma gidansa na jiya zai ci gaba da sabo ko yanzu an kama mutum ya samu ciwo a wajen zina to idan idan idan ya samu sauki lokacin da yake ciwo da yake ciwa ba zai kara ba amma wataƙila idan ya warke to zai sake koma a gidan jiya da ana samun wannan amma lokacin da ciwon yake masa zafi to zai tsaya ne mai ta kiran Allah amma idan Allah ya tseratar da shi a arantun sai ku bijire wa kana al-insanu kafura Allah ya dan adam dai ya kasance mai yawan kafirci ne wato baya kula da abin da nake gaya masa in matsala ta same shi ya dawo gona idan na yayi masa matsalar kuma shi kenan ba za a sake ganin sa ba yanzu ko takardun addu'o'i da ake ta turowa cewa mala a tsaya mu da addu'a to in an yi addu'ar ba aka samu kudin ba za a zo a ce an samu kudin ba ba mai dawowa wajen ka yanzu kai ka sani kai da Allah ka kaje can ku kare kudi yanzu sun samu da wa haka da yake faruwa za ga mutum matsala ta zabe sai ya rubuta a taimaka mana da addu'a kuma ba fa cewa aka yi kawo kudin ba amma ya rubuto cewa fa bukata ta biya a gode ma Allah shi ba zai yi ba kawai shi kenan yayi gaba yanzu ya sha banza haka dan adam yake haka idan rufin lafiya ne ya same ka kai ta roƙon Allah ana warkar da kai sai ka tafi gun sako haka lamarin dan adam yake anan ibnu kasir ya kawo wata kissa ta wanda ake kira ikrima ikirima ɗaya yake ga abu jahal an gane mana yake cewa yukbiru baraka wa ta'ala Allah yana bada labari anan mai mabuwayi da ɗaukaka annahu idza bastan nas durrun idan wani ciwo ya shafi mutane da'awhu za su kira Allah munibina ilayhi suna masu komawa zuwa ga Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake addini gare shi shi Allah amma a yanzu wani lokacin ma zaka ga ko da ma durrun ne ya samu mutane ba su cika komawa ga Allah ba domin yanzu kusan ɗabi'ar mu ba ma komawa ga Allah ko wani abu ne ya dame mu kowa ya buɗe baki sai dai ya ce gwamnati ba a komawa wajen Allah jama'a ko ba haka bane duk abin da ya faru gwamnati yanzu ta talaucin nan da tsadar kaya da komai kowa ya da baki zai ce gwamnati sai ta kan gwamnati kun fa kudu ne ai Allah shi ne kun fa kudu duk wani abin da ya same ku marar daɗi to ku ɗauka ku kai ma Allah shi Allah sai ya muku magani to amma komai ya faru fa zai ga kawai yanzu inda za a zo a yi iska ta yi barna ta yaye gidajen mutane in an zo ɗan jarida yana hira da kai to yanzu me ne ce muna kira dai ga gwamnati ta tallafa me yasa ba za ka ce muna kira ga Allah bai tallafa duk abin da ake kenan da ka Allah gaba ɗaya an watsar da shi ba wanda yake damuwa da al'amarinsa shi kenan ko musibar sai ta samu mutane madadin su tuban su koma ga Allah yanzu kwanan nan aka yi bala'in shanin man fetur ko ko ba ka ba gashi a ba wani na da ka saurara kawai ka saurara ni ka san matsala ta kin ba za ka zo kai ta ziga ni ba ni ba na bukatar ziga yawa wannan abin da ya zo ya faru za ka ga waɗanda ba sa black market sun dawo suna yin black market kenan ba wato mu duk bala'in da ya zo sai dai mu nemi yaɗa bala'in ma ba nema muke ragu ba saboda in wani abu zai yi tsada yanzu za ka ga ka mai kayan tireda zai daina kayan tireda su zai dawo sai da wannan abu wai don yanzu ana samun kuɗi a gurin haka ne ko ba haka ba ba ma neman sauki a wajen Allah yanzu ko rashin lafiya dai mutum ya to sai ka ga cewa mutane suna da gadara da asibitin da aka kai shi ba sa gadara da Allah haka mutane suke yanzu idan ba ka da lafiya aka ce a wani asibiti aka kwantar da shi sai a ce asibitin kala sai ce a yi eh, akwai ƙwararru madadin a koma wajen Allah sai ga cewa kawai komai nasara ta mu yanzu duk an dawo da shi kan mutane madadin a mayar da shi wajen Allah yasa Allah ya ce nan yanzu idan wani abu ya same ku madadin ku kira Allah madadin ku mai da al'amari ga Allah madadin ku tsarkake Allah ba za ku yi ba sai dai ku shiga wani abu daban kowa zai dauko nasa zurkullan ya fara an gane zahaba an qulubikum kullu ma ta'buduna ghayra Allah malai ta duk abin da kuke kira na wani Allah ba Allah ba yanzu ya fita daga zukatanku dole Allah dai za a dawo ma kama ittifaqa kamar yadda aka yi ittifaki ga wai ikrima ibn abi jahal lamma zahaba farran min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci garin makka da ya ci garin makka ikrima dan abu jahal bai musulunta ba a lokaci kuma baya son musulunta kuma baya kaunar manzo Allah bai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda ya ga annabi ya cinye garin makka sai ya fita lamma zahaba farran lokacin da ya fita yana mai gudu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah hina fataha makka ko lokacin da aka bude garin makka fa zahaba hariban sai ya fita daga garin makka yana mai gudu dan bai san haduwa da manzon Allah tunda manzon Allah ya cinye garin makka yanzu ya kamata ya gudu kamar yadda kuka yi kwanan ba mai gudu ya gudu ko to yanzu ko bai dawo ya dawo ko na ji an yi wannan jima'a ko an yi wani abu mai gudu masu gudu su gudu to yanzu kan masu dawa su dawo ko? ko ba haka bari da yawa tun da kawai bayan da an fahimci giza ta a jeda ma matattiya ce take ba tsoro matattiyar giza ka ta mutu amma tana ba mutane tsoro ba a ma sani ba yi magana mana da yanzu an gane masu masu gudun masu dawo saboda ba wanda ake hukuntawa yanzu ba wanda ake hukuntawa babu ai sai za a ce kawai ba ku da gwani yawa sai Allah ku gaya ma Allah zaben da za a yi nan gaba ku ce ba ku da gwani kawai ku tsaya a gaban Allah ku ce Allah kai ne gwanin mu ka kawo mana wanda zai fitar da mu Allah zai iya kawo ko da daga kauye ne ya ga dama zai dauko muku wani ya kawo shi Allah in yana so ya fitar da mutane daga cikin bala'i yakan nemi sababi ne ba kuma sai abin da kake tsammanin zai zama sababi ba da haka in ka gaya ma Allah shi sai ya zama to sabab sai ya saka maka sababi ka bi sababi sai ya kawo wanda yake son ya kawo ku gaya ma Allah dan da kun yi alfahari da wani ko ba ku yi ba to sai ya zama to a jirgi zaka ce ta mutu tun da ba a sani ba tana ba mutane tsoro da gashi aina ku koma ga Allah ku ce ba ku da gwani sai yawa, ya wato ku roƙi Allah ya kawo muku mafita a ƙasar nan ku ta roƙon Allah Allah idan zaɓen ya zo ka kawo wanda zai zama sanadiyar fitar wannan ƙasar daga cikin bala'in da ake ciki amma ku daina ku cewa yanzu akwai wane ba wani wane Allah dai shine wane yanzu wallahi ku fara addu'a tun daga yanzu za ku ga canji in Allah ya ga dama yawa amma idan ga tsaya ai muna da wane Ah, dama ta yi kun yi ba ka so a faɗa ko? so ikrima ya fita daga garin makka an gane ya gudu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita farar kiba fil bahar sai dai ya hau jirgin ruwa liyadkhul al habasha domin ya isa kasar habasha ya shiga jirgin ruwa idan an haye zai tafiya tafi kasar habasha kenan yanzu a ganinsa ya rabu da manzo Allah ko wannan shine sa. lokacin da ya je shiga faja'atu faja'atu faja'ahum ribun asif ya shiga jirgin ruwa an fara tafiya a ruwa sai Allah ya kawo wata iska asif irin guguwa din nan mai turnike jirgi sai Allah ya kawo wannan guguwar wa qala alqawmu ba'dhum li ba'd tashin mutanen da suke cikin jirgin kowa sai ya fara magana da ɗan'uwansa yana cewa innahu la yughni ankum illa an tad'u wahda masu magana a cikin jirgin suka ce fa babu abin da zai wadatar da ku ku tsira illa ku kira Allah shi kadai shi kuma ikirima abin da ya fito da shi baya son a kira Allah shi kadai ya fi son a kira sulata da uzza yanzu ya shigo jirgi Allah ya kawo iska kuma a cikin jirgin ruwan ake gaya masa cewa babba ya mafita sai dai ku kira Allah shi kadai an gudu kenan ba a an gudu ba a tsira ba an gane ko faqala wato faqala abin nan faqala shi abin nan wato shi abin nan ikrima sai ce fi nafsihi sai ya fada a cikin ransa yana zance da kansa sai yana ce ma kansa wallahi la'in kana la yanfa'u fil bahr ghayruhu in dai har ya to wallahi ba wani wanda zai iya amfani a cikin wannan kogin sai Allah in dai har abun ya to haka to fa innahu la yanfa'u fil barri ghayru to akan tudun ma in mun sauka ba wanda zai iya amfana mu sai shi kaga ko bai musulunta ba sai wannan magana ko ba komai akwai tunani a to da ce in dai a cikin jirgin ba wanda zai taimake mu muna cikin ruwa sai wannan da kuka sai a kira to ai kuma in mun haye ba mun sauka kan tudu ba wanda zai taimake mu sai shi an gane sai ya daga hannu a cikin jirgin ya gudu wa musulunci ne ba amma kun ga yanzu sabab Allah ya kawo sababin da zai musulunta Shi shikenan sai ya daga hannu yana cewa Allahumma laka alayya ahdu ya Allah a gare ka akwai a gare ni akwai alƙawarin da na maka ya Allah wani alƙawari yayi lati la in akhrajatni idan ka fitar da ni daga wannan kogin ban mutu ba la azhabanna wallahi zan tafi fala da anna yadi fi yadi muhammad yace wallahi idan Allah ka tsiratar da ni wallahi na maka alƙawari in dai har na fitar ban mutu ba a kogin nan jirgin nan ya haye da mu wallahi na maka alƙawari zan koma makka kuma sai na je na tsora hannuna akan hannun muhammad masa mubaya a matsayin na yadda da shi fala ajidan lahu ra'ufan yace kuma wallahi na san zan samu annabi mai rangwame rahiman mai tausayi kaga adalci duk da yana kin annabi amma sai da yayi annabi adalci saboda annabi mai tausayi ne an gane wannan shine adalci ko abokin gabakka ne inda yayi gaskiya ka ce yayi kada ka tsaya kana wani inda inda ya faɗi gaskiya amma dai baya tare da mu a su har yanzu kai baka tare da gaskiyar kenan in kana tare da gaskiya dole ka mara ma gaskiya baya duk inda ta fito saboda haka zan samu annabi ya zamanto mai tausayi fa kharaju min al-bahr sai Allah ya fitar da su daga kogin ba su halaka ba faraja ila rasulillah sai ya dawo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fa aslama sai ya musulunta wa hasuna islamuhu musuluncinsa kuma ya zamanto mai kyau na haka yanzu zaka ji ana cewa hadisai zaka ji da ana cewa an ikrima daga ikrima aka ruwaito ina fata an fahimta radiyallahu anhu Allah ya dade shi wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace falamma najjakum ila albarri a'rafu idan Allah ya tseratar da ku zuwa ga tudu sai ku bijire ma Allah ay nasitum ma araftum min tauhidihi fil bahr za ku manta da irin ɗayan ta'allan da kuke a cikin kogi sai ku manta da wannan sai kuma ku koma wani abinku da ba shi kenan ba wa rattum an du'a'ihi kuma sai ku bijire ku daina ma roƙon Allah din wahada hu shi kare ubangiji ya ce wa kana al-insanu kafura Allah ya kasance wato dan adam ya kasance mai yawan kafirci ne a wajen shi Allah tabaaraka wa ta'ala saboda ɗabi'ar mutum ɗabi'a ce ta kafirce ma ubangiji sai wanda Allah ya tsare ya Allah ala ya yake afa amin afa amintum an yakhfifa bikum janibal barri aw yursila alaykum aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila wata ala ya ce afa amintum yanzu ku mutane za ku aminta za ku yadda an yaksiba bikum janiban barri Allah ya shafe da ku a bangaren kogi za ku yarda idan kuka shigo ruwa sai Allah ya dulmiyar da ku kun yarda za ku yarda da haka aw yursila alaykum ko kuma Allah ya aiko akan ku hasiban wata iska summa la tajidu lakum wakila sannan ku rasa mai taimakon ku za ku yarda da haka anan Allah tabaaraka wa ta'ala yana tambayar mutane da abin da ba za su amsa ma su sun yadda ba yanzu in Allah ya tambaye ka yace ka yadda idan ka kama hanyar hanyar komawa gida in kawo hatsari za ka iya kare kanka za ka yadda da wannan kaga ai ba za ka yadda da wannan ba to shine Allah yake tambaya cewa afa hasibtum shin kuna tsammani ne in yukhrijukum ila albarri idan Allah din ya tseratar da ku tunda ai wanda yake jirgin ruwa jirgin yana tangal-tangal ko me damuwarsa me fatarsa ya tsira daga ruwan to sai Allah ya ce ka yadda idan ka fito kan tudu kar in baka kariya kuma an kawo hadari ko ba zai kama ka ba anan kamar ba ku gane tambayar ba kamar ba ku gane ba abin da yake nufi shine cewa yanzu kana jirgin ruwa yana tangal-tangal a ruwa mai fatarka Shi ne ka fita kan tudu to sai Allah ya ce na tsirtar da kai kan tudu din ka a akan tudu kan hanyar ka ta gida kar na kawo hatsari ba za ka iya kare kanka a to kaga kenan ashe da tudu da cikin ruwan duka Allah kake nema ya kare idan kana fatar jirgin sama ya sauka lafiya to ka yadda idan ka sauka jirgin sama ka shiga mota in kawo hatsari misali Allah yake maka yi to kenan ashe da saman jirgin da motar da tafiyar ka a kafa duk sai ka daga hannu ka roki Allah ya kare ka saboda ba inda Allah ba zai kawo hatsari ba sai za anan yake tambaya a? Ah, shin kun yadda tunda kun taka kasa yanzu an bar ruwa in shafe kasar da ku kun yadda ai kaga mutane ba za su yarda da wannan ba to wannan shine Allah yake tambayar mutane anan cewa shin kuna tsammanin idan na fitar da ku zuwa kan tudu amintum min intiqamihi wa azabi to yanzu kun amintu ne daga uqubar Allah da azabar Allah kun amintu a ba ku amintu ba afa amintum an yakhsiba bikum janibal barri aw yursila alaykum hasiban ko kuma aiko muku da iska wa huwa al-matar shine ruwa allazi fihi hijara ruwan da in naga dama daga sama yake saukowa amma zan sa duwatsu a cikin sa Allah yana da iko yanzu ko ruwa na sama da ake in aka suko manya-manyan kankara a ciki sai ya da kwanukan wasu to kun yadda tun da yanzu ba a ruwa kuke ba a kogi a kan ɗakunan ku kuke a cikin ɗaki kun yadda aiko ruwan sama wanda zai halakar da ku don kuna da ƙarfin tsayuwa a bayan ƙasa ba ku da wannan ƙarfin babu قال mujahid imam mujahid yake cewa wa gairu wahidin da wasu yana cewa wa idza wato inna arsalna alaihim hasiban Allah ya ce ai mu ne muka aiko da tsafan kwani akan suwa alamu, mutanen lu ai wasu ƴan tsakowayi aka turo ko suka halakar da su an gane ubangiji yake cewa na daina umar da saha na tsayarkar da su lokacin asuba shi annabi shi annabi da waɗanda suka yi imani sannan saura da ba su imani ba akan kasar na ɗauko da tsakon kwani na azaba na ɗaga garin da kifar na turo da jahannama ta zo ta musu lebur kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar yana cewa wa amqarna alaihim hijaratan min sijil muka yi ruwa a su na yumfin wutar jahannama a wata ayar kuma Allah yake cewa a amintum man fi samai an yaksuba bikum al-ard za ku aminta da wanda ke cikin sama ya shafe kasa da ku ya lebur ba za ku yadda ba a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala na cewa am amintum man fi samai an yursil alaikum hasiba ko kun yadda Allah da ke cikin sama ya turo muku bala'in zuwa su kafafuwa daga sama za ku aminta da wannan ba za ku aminta ba ubangiji ya ce in zan yi wannan in kama ku da waɗannan musifun to la tajidu lakum wakila ba ku da wani wanda zai wakilce ku ya ce ma Allah a daina ko akwai Idan Allah ya riƙe ruwan sama akwai mai cewa a dawo da shi daidai ku ta roƙo idan na turo da duwatsu suka rinka saukowa daga sama suna halaka mutane wane ne wakilin ku da zai je majalisa ya ba da doka ba ku da shi ba ku da wakili saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya ce la tajidu lakum wakila ba ku da wakilin da zai zo mu da zai zo guna hana ni wannan aikin amma amintu karanta aya ta karshe mu tashi أم أمنتم, أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصبا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا tambaya ta gaba ubangiji ya sake tambaya tunda akan ya ce idan na tsamar da ku kun amintu da in kawo hatsari ba aminta ba sai Allah ya sake cewa am amintum ko kuna amince mu an yu'idakum fi misaratan ukhra in sake mayar da ku kogi wata rayawa ta daban idan kun sake dawowa wata tafiyar kun yadda ayi yi abin da aka sake ko ba za a iya ba kuna da aminci ai kaga babu da aminci ko wa yursila alaykum qatifan sai Allah ya aiko da wata iska mai gigi ta jirgin min arrihi daga cikin iskokin da yake da su wa yughriqakum Allah ya ce sai in halakar da ku dulmiyar da ku a cikin ruwa bima kafartum saboda kafircin da kuka yi thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'a sa'annan ba za ku samu wani mai bibiya ba daga gare ku waye in Allah ya hukunci zai ji Allah ya ta bibiya ya ce wannan hukuncin dai bai yi ba akwai mai bi amma ai kaga a kotuna ana yi ko in an maka shari'a ba ta gamsu ba sai ka kai wata ƙara kuma a ce a karɓo kesin IDB ko ai reviewing case Allah ya ce to idan na yi hukunci wane ne zai bi kesin ya yi reviewing ya ce ba a yi daidai ba waye a cikin ku zai wannan ba wanda ya isa Allah muna tuba gare ka muna komawa gare ka ya Allah da mana zaɓi abin da ya fi alheri nan za mu aje gobe za mu ɗora a kan walaƙar karramna bani adam za mu ga yadda Allah ya girmama ɗan adam eh, gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora yau an yi gudu sosai ko? mun yi gudu sosai a sanar yau inda mun ci aya wajen guda uku ko hudu na

wanda take baban ƴaƴan ta shekara biyu ba ta tunje shi ba take neman haɗuwa muna da Allah da dawo da shi Allah ubangiji ya dawo da shi wanda yake na neman addu'a akan wani auriya da sauran wasu Allah ba shi da ya aka yi auren ya tunkaro a inda ya tunkaro kan akwai yadda za a yi Allah ya sa a gama lafiya kawai a yi adashi wannan shi yana neman aikuwa Allah ubangiji ya ba ta haihuwa amma zai ta kama istighfari kwarai da kasu. ya zama istighfari kamar shine ne maganganunta, ko tana kwance ko tana tafiya ko tana zaune ko tana jinin al'ada ma ta ta istighfari in Allah ya karba zai ba ta ɗa. wannan ne magani eh, kafin nan ba a yi sa'a ba a mata digiri aiko matar da ta fito duk kunyar mace ta ji ta zo ta ce maka tana kan aure ta biya wa ba zuwa mun ta ce ba za a ba ku da irin wannan alama ce wa in ka samu wanda zai aure ta ta ce to zan aura maka da ita amma za ta yi makaranta wannan ya fi maka sauki ya fi maka kuma biyayya ga Allah kuma baka fuka ta cikin wani hali ba amma ƙarfin sha'awar ka sai da san irin ba ka san yadda take da ƙarfin sha'awa ba sannan galibi ko waɗanda kuke hana su auren nan ƴan mata kuna shiga ɗaki ne da uwarsu kuna rufewa ko suna tunanin da kuke ya kamata ku sani irin wannan yana kusa ta ku shi yasa kaga cewa wata ta fito da daddare kun sami aka suna bidiyo ko ta yi tsirara wanda suke bidiyo ko tun da shi ma ya yi tsirara suna kallon juna sai uwar ta yanke jiki ta fadi uban ya ce sai ta gawa makaranta daga nan uwar ta wuce lahira saboda bakin ciki ya kamata ku rinka yi ma kanku faɗa amma sai ku ɗauki abin da ba Allah ne yake sai an yi shi ba dole sai ku hana abin da kuma Allah yake an yi shi dole aure Allah ne yake an yi amma kai ka ce sai ta gama digiri yau za ta gama digiri kuma wa ga muka ta gama digiri na ta samu miki nawa ne suka gama digirin ba su da maza ka yi sa'a ka samu wanda zai aure su sai ka kira shi ku yi zama mala da ana son ƙin su yi karatu kuma ko baka aure ta bane zan ɗauki nauyin karatun ta dama saboda ka ka nemo abin da duk kake jin za ka nemo sai a saura maka aure ita ma ta huta kuma karatun ya fi shiga kwanan ba ta ke tsara da kuma ɗan program wasu nasara suna ta magana akwai mata masu aure akwai waɗanda ba su da aure sai aka samu masu aure su suka fi cin jarrabawa amma ana ta tunanin me ya jawo haka to ni ma na buga waya sai na shiga na ce musu abin da ya kawo saboda sun yi aure shi ne za suka ci jarrabawa don ba ba tunanin wani namiji amma tunanin wani namiji zunubi ne yana ganin yarin ya rike karatu ko kai ka za tunanin ya mace ba za ka yi haddar karatun ba wannan da gaske ne imamu shafi iya gama da wannan matsala saboda ka kuna su kwakwalwar ɗayanku ne wallahi kuna toshe kwakwalwar ɗayanku kuma na san wani wanda ya ɗau ɗan wanda ya zama da boko addini ba zai yadda da ni ba sai ka je kai ta yi amma sai kaga illa kwa wallahi sai ga illa tabba da haka abin da ya maka alheri idan yarka ta samu miji ka yarda da shi to a zo ai a yi aure ya rike ta da rinka karatunta wannan shine daidai amma ka